alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, yan uwa masu bibiyan mu a wannan channel din insha Allah mai albarka ah, ne muku dan baku hakuri sakamakon kwana kusan sati biyu ba mu kawo muku wani bidiyo ba da insha Allah a yau dai shine insha Allah darasin da za mu dora abin da zai faru a cikin wannan bidiyo din shine za mu na muku yadda ake yin ake ɗora a lokaci guda da za ka yi ka yi facebook kuma ka yi whatsapp kuma ka yi duk wasu chatin da kake so a lokaci guda kuma a fuskar wayarka za ka iya ka janye facebook ya koma gefe ko youtube ya koma gefe ko kamar whatsapp ko facebook ko dai wani abu da ya koma gefe za ka rarraba fuskar wayarka abin da zan ci muku shine ku biyo kawai bidiyon wannan daga farkon shi zuwa ƙarshe domin ku ga shi wannan abin mamakin in na muku wannan bayanin ma zai yi halar gaske ku fahimci yadda abin yake amma ku biyo mu na tabbatar duk wanda yake amfani da waya ta android zai ji daɗin wannan zai ji daɗin wannan bidiyo da sosai sosai insha Allah Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya Allah ya kare mu insha Allah kuma muna roƙon duk wanda suke a cikin a wanda suke sabbin zuwa a wannan channel din insha Allah da su danna alamar subscribe yana nan a ƙasa za su gan shi insha Allah kuma su danna alamar kararrawa domin ta wannan hanya ne za su iya samun duk wani bidiyo da muka dora a cikin wannan channel din insha Allah rabbi ku biyo bidiyon nan zuwa ƙarshe kamar haka insha Allah yawa Ah, masha Allah kamar yadda ne muku bayani na ce akwai wani application mai daɗin sha'anin gaske wanda na tabbata zai taimaka muku sosai gaske wajen haɗa chatin da kallo da haɗa wasu abubuwa daban-daban abu na farko da za ka yi shine za ka nemi play ɗinka domin ka ɗauko application ɗin da za ka yi amfani da shi ga application na nan misali bara in shiga domin in taƙaita muku bayanin kamar haka yanzu ga a google play ɗina ya bude play store ɗina ya bude sai in shiga sacin ɗin kamar haka sai in danna misali ga sunan nan kamar wani abin da za ku rubuta kenan misali gashi nan ma har ya kawo sunan wannan na biyun kenan sai ku shiga kamar haka kan shi idan kuka ga kan shi za ku ga ga application din nan a sama shine na farko sai ku yi kan shi kamar haka to kai tsaye da yake ni yanzu na riga na yi na yi na yi download din shi daman saboda in takaita muku abubuwan gashi nan kawai za ka yi kuma ba shi da nauyi fa ba shi da nauyi ko kaɗan ga adadin mutanen da suka download nan kusan mutum miliyan guda da dai sauransu gashi nan zan takaita muku ne in ka sauke application ɗin da yana kan wayarka in ka so ka shiga ta nan in ka so ka fita ka je can kan wayarka to misali mu bara mu shiga ta ta kan nan ɗin ma sai mu taɓa kamar haka misali ofin in ka shiga ofin idan yana kan wayarka ne duk lokacin da zaka yi amfani zaka shiga ka buɗe application din zai nuno maka nan in ka duba nan saman nan inda na sanan jar alamar to zaka zaka buɗe shi kamar haka kun ga ya buɗe ko to kai tsaye ka fita da kan wayarka idan ka fita da kan wayarka kamar haka to kuma kana so ka hada chatin da da kallo misali ga nan idan na wancan biya daga nan bangaren hannun hagu za ku ga ga rikibiya na haka ka taba ta kamar haka kun ga a nan gurare ne na kallo ne ko rikodin ne za ka yi ko dai meye za ka yi duk gashi nan to yanzu misali ne yanzu ina so in ji in kunna kallo ne misali ga gida ga fayil ɗina nan ok ban fita daga cikin wancan ɗin bayarwa misali sai in lalimi inda wani kallo yake misali kamar haka misali kamar misali ga, ga wani bidiyo nan misali misali misali kun ga bidiyo nan na bude kun ga yanzu ga bidiyon ya dawo sama shi kansa wannan fayil din kun ga gashi a nan ya dawo gefe guda to zan iya cire wannan din kun ga shi wannan gashi a nan kun ga misali to a sai in bar wannan a nan kawai in bar shi a nan shi kenan kawai in tafi in je ilalimi lalimi misali in je ilalimi. lalimi whatsapp dina kawai in kama chatin kawai in yi fuska ko in nemi facebook dina ko wani ma me dai zan iya shiga ko ma me mun gani gashi nan za ka iya zuwa duk inda kake so za ka iya zuwa ka je ka yi amfani da shi misali ko youtube zan shiga misali mun gani mun gani za ka iya janyo ko me fa za ka shiga misali kawai zan iya shiga kan youtube in yi duk wasu abubuwa da nake so in yi a kai duk abin da zan yi in yi a kai kuma ba dole sai wannan kaɗai ba in kana so ka ƙara da wani abin hailo za ka iya ka taɓa yar kibiyar dai ka ɗora wasu abubuwan sosai kaga kun ga yanzu dai gashi wannan ayi normal in kana so kuma za ka iya buɗa shi haka kun gani nan iya gwargwadon abin da kake so to shine za ka sa in ka so ka bashi ɗan ƙaramin sa kamar haka sai ka je gashi kana kallo a lokaci guda kuma kana chatin ɗinka kun gani to kun ga lafiya lau kuma zaka iya tarawa gahi nan zaka iya tarewa zaka iya tattara hi gahi nan kaga zaka tare duk inda kake so kuma zaka yi kai abin fa wani application ɗin yayi he ma ka gwada akan wayar ka ka tabbatar da cewa gaskiya ka yi ƙoƙari ka mallaki wannan application ɗin gaskiya na han zai taimaka sosai insha Allahu a nan ne muka kawo karshen wannan darasi insha Allahu tun da shi dai mun nuna muku komai insha Allahu sai kuma ku biyo mu a wani shiri na gaba insha Allahu a nan ne za mu takaita wanda kada a manta da Allah wanda ba su dana alamar subscribe ba su dan daure su danna wannan alama don kara mana kwarin gwiwa kuma su niga mana liking saboda kara mana karfin gwiwa din akan su ayyuka din ba ma ganin laiki him kamar mutane ko basu damu da abin ba insha Allah anan zamu takaita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.